إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد باي هكا بايهاك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته باذن الله تعالى مي mai مي mai ا wannan yammaci na litinin 11 ga watan shawwal a wannan shekara ta 1431 yammacin da daidai da 20 cicip ga watan satumba a shekara ta 2010 miladiyya za mu ɗora inda muka dasa a karatunmu na jiya a wannan littafi mai albarka usulul iman na muhammad ibn abdulwahab allah ta'ala ya ji kanshi da gafara da ake gabatarwa a nan kwakungu cikin garin mina fatar jihar neja a jiya mun shiga babu hukukin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ake bayanin cewar shi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama imani ne da annabawa domin duk wanda ya yi imani da annabawa duk bai imani da annabi ɗaya ba to ya sani imanin shi bai cika ba kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratul shu'ara yake cewa kazzabat qaumu nuhin al-mursalin iz qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun annabi ɗaya Allah ta'ala ya tura musu suka kare tashi Allah ta'ala ya ce gaba ɗaya mutanen annabi nuhu sun kare ta manzani da Allah ta'ala ya tura musu sai zamana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama haƙƙin shi abu na farko kai imani da shi abu na biyu ka tabbatar da manzancinsa gamamman manzanci ne ya shafi kowa da komai babu wani wanda zai fita daga ƙarƙashin manzanci na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aljanu suna ƙarƙashin manzanci na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama domin Allah ta'ala ya ba mu labari yake cewa wa idh sarafna ilayka nafaran min aljinni يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى أزوى إذا الله تعالى يقول قصصه kun gano wannan da kyau saboda haka kai har ma wani yana ganin mala'iku suna cikin manzanci na manza Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah ta'ala ya faɗa cikin alqur'ani yake cewa wa man yaqul minhum inni ilahu min dunihi fa zalika najzihi jahannam kazalika najzul zalimin mun ga wannan a cikin alqur'ani amma dai wannan magana ce da ake sabani a kanta saboda ka babu wani wanda zai ji a yanzu ya kai wani matsayi da zai ce shi ya fita daga karkashin manzanci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi yana da tahi shari'a ta daban yin wannan faɗan wannan maganar to lalle ilalla kin yin imani ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama don manzanci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama gamamman manzanci ne wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ard malam ya kawo mana ayoyi da suke magana kan biyayya ga manzon Allah sallallahu biyayya ga manzon Allah sallallahu tana daga cikin manya-manyan ayyuka na haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan kowa bayan ka imani da shi ka tabbatar da manzancin shi gamamman manzanci ne biyayya gare shi biyayya ce wacce take ita ce gaba da kowace kuma abin da ake nufi da biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine mutum ya gabatar da kowa da komai akan maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wa Alaihi wasallama kamar yadda bayani ya gabata jiya ita maganan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba a dora ta ba a kamanta ta da ta wani a ce ta yi daidai ta wani ko ba ta yi ba a'a ba a kamanta ta da zarar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza to wannan sami'ina wa ata'ana ne wannan shine kuma maganganun mu ne akan biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahlus Sunna wal Jama'a yana da littafi mai suna Ta'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a jiya anan mun karanta ayoyi da malam ya kawo yau zamu tashi hadisai kai tsaye malam yake cewa an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل رواه مسلم وانا حديثي ما مسلم يرويته kun ga da باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم sai ya ce wa qauli lahi ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu atiu Allah wa atiu rasula wa ulil amri minkum sai ya ce wa qauli lahi ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakata wa atiu rasula la'allakum turhamun sai ya ce wa qauli lahi ta'ala wa ma atakum rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu sai ya ce wa an an abi hurairata mana gaba ɗaya ayoyi ne da hadisai suke magana akan wannan babi da ake magana akan su hadisi daga abu huraira abdurrahman ibn sakhar allah ta'ala ya kara mashi yadda yake cewa ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce umirtu an umarce ni ba kenan ya umarce shi allah maɗaukakin sarki ya ce umirtu an umarce ni an uƙatilan nasa akan in yaƙi mutane a nan annas bi ma'anahul am au bi ma'anahul khas eh am ma'ana dukkan mutane ko kuwa a yi raƙi kafirai eh saboda mai hmm? kuka ce kafirai saboda mai kuka ce kafirai saboda mai kuka ce kafirai saboda hadisa an ce hatta ya ƙulu hatta ya shaɗu Allah ilaha illallah mun gano wannan da ke ko wanda yake shi kan mummuni dama ya riga ya shaida an gane wannan da kyau ko kuma nan da aka ce annas ba a ware balarabe ko ba balarabe ba domin akwai abin da makiya musulunci suke so su nuna wa mutane cewar shi addinin nan na larabawa ne kai wanda ba balarabe ba babu ruwanka a duniyance kenan kullum farfaganda da suke yadawa kenan suke so su gamsar da mutane addinin na larabawa ne in kuma a ƙasa ce irin ta najeriya sai a ce addinin na hausawa ne shi kuma bahaushe sai abin ya shige shi yake daukan duk wani ba bahaushe ba kabila yake ce wani ai kabila ne saboda haka yana ganin ba za a ci yankan shi ba ba za a bihi sallah ba saboda haka yana ganin yana bin kabila sallah wanda yake yana can yana maguzanci shi bai ma sani ba don wannan aƙidar ma maguzanci ce don Allah ta'ala yana cewa wa ma'aminu akfaruhum billah illa wahum mushrikuna saboda ka shi addini nan na Allah ta'ala ne addini na kowa da kowa ba batun bahaushe a ciki ba batun balarabe a ciki ba batun kowa saboda ka wai jiran da ake yi wai ana ci ma addini zarafi ko a za a yi taimako ga addini a ce wai larabawa ba su ce komai ba wannan kai na ka samu wannan tunanin ka ce wai larabawa suna gani ana abu kaza addinin nasu ne Allah ta'ala cewa inna akramakum inda Allah a atqakum daga addinin nan ba na larabawa ne addinin nan ba na wata kabila bace addinin nan na wanda yi ne kawai kuma ya yi shi a akan karantawa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama larabawa nawa ne kiristoci ga suna a labanan kun gane ga suna a Yaman larabawa nawa ne yahudawa kamar bani taghlib inda ke akwai barbashin su laraba nawa ne da babu ruwansu da addini kawai ya za su samu kuɗi shi ne a gabansu ko ba ka yake ba ka gona haɓar shi da tafi hannunka ba bambanci tafi hannunka akwai gashi to haka za ga haɓar shi malam to za ga al'amurra masu tarin yawa saboda ka addinin karka ji cewa na larabawa ne a addini na duk wani wanda yi shi ne domin Allah ta'ala ya turo annabi sallallahu alaihi wasallam ga mutane ne baki daya wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira umirtu an uqatila nasa zan uqatil fili ne mudari'i kuma yafidu al-istimrar ko yana zan ci gaba kenan zan dinga yakar mutane mecece gaya din zuwa wannan lokaci ne za a ta buɗe wuta hatta ya shadu Allah ilaha illallah har sai lokacin da suka shaida babu abun bautawa da cancanta sai shi Allah ta'ala to a lokacin za a daga musu kafa tunda sun zama yan uwanku mummune kun bayyance wannan da kyau ko abu na farko kenan abu na biyu wa yu'minu bi kuma su yi imani da ni mana Allah ilaha illallah shine hakkin Allah ta'ala wa abun nan wa ashadu kuma annan muhammadun rasulullah shine wa yu'minu bi su yi imani da ni ita la ilaha illallah tana da sharuɗa guda bakwai وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفي قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والإخلاص والمحبة والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب نجي حفظ الحكم haka ya kawo su sharuɗa ne guda bakwai alhassan albasari yake cewa shi mabuɗi da kake da shi na mota ko na mashin na gida ko na shago yana da haƙora ko ba shi da haƙora eh yana da haƙora ita la ilaha illallah ita ce mabuɗin gidan aljanna kun gano wannan da kyau idan mabuɗi ba shi da haƙora zai buɗe ko ba zai buɗe ba ba zai buɗe ba sai ce la sharuɗan la ilaha illallah ɗin nan su ne haƙoran nata kun gano wannan saboda haka kamar da kasan sallah tana da sharuɗa azumi yana da sharuɗa to haka nan la ilaha illallah muhammadur rasulullah tana da sharuɗa sharuɗa guda bakwai na la ilaha illallah sharuɗa guda biyar na muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa yu'minu bi su yi imani da ni wa bima ji'tu bihi kuma su yi imani da duk abin da na zo da shi awwano kenan uku su yi imani da babu abin bautawa da cancanta sai Allah ta'ala shi shi kadai su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama si imani wa bi ma ma al-mausuliyya ce tufidul umum ka ɗauki wata kaida duk wani suna daga cikin asma'ul mausula kamar mai kenan kamar allazi allati allatani allazani allati allazina duk waɗannan man ma duk siyar ne na al'umum duk asma'ul masula al-mubahama duk sunaye ne da suke yufidun al'umum suke ba da fa'idar al'umum kamar yadda mai maraƙi yake faɗa yake cewa siyahu kullun aw al-jami'u wa qartal allati al-furu'u wa bima ji'tu bihi da kuma duk abin da nazo da su imani da ni kuma su imani da duk abubuwan da Allah alaihi ya zo ya zo da alqur'ani mai girma ya zo da mai sunna shi almutahhara kun gano wannan da kyau ko saboda haka mutum zai imani da shi ya imani da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi fa idza fa'alu zalik idan suka aikata haka me kenan suka tabbatar da babu abin bautawa da cancanta sai Allah ɗaya kenan suka yi imani da wa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma abin da manzon Allah ya zo da shi abubuwa no kenan uku idan suka yi haka asamu minni dima'ahum sun kange jininsu daga gare ni ba za a buɗe musu wuta ba to idan suka yi imani da Allah ba su imani da manzan Allah ba eh bai yi ba kaga wannan yana nuna maka haƙƙi kenan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewar sai ka yi imani da shi kaga wannan shine alakar hadisin da kuma babin duk hadisi da ya karanta kai kokari kaga ka kulla alaka tsakanin shi da babin da aka kawo karkashin sa dan ka fahimci ina malam ya harara a cikin hadisi din fa idza fa'alu zalik idan suka yi haka asamu minni dima'ahum sun kange jinin su daga gare ni wa amwalahum da kuma dukiyoyin su mana ba za a rubuce dukiyoyin su a matsayin ganima ba illa bi haqqiha sai da haƙƙinta ita me ha'u damir yana kuma zuwa gani ha eh? yana kuma zuwa ga dukiya domin ita ce aqrabu mazkur illa bi haqqiha sai da hakkin dukiyar shine mai zaka. mun gano wannan ko kuma illa bi ha ai haqqu kalimatu shahada allati hiya la ilaha illallah muhammadur rasulullah kalimatai shahada kenan wa hisabuhum ala Allah azza wa jal hisabunsu kuma yana ga Allah madaukakin sarki waɗannan ayyuka ne na bayyane da kuma gaɓai suke nunawa idan mutum ya waɗannan to kuma sauran abin da ya kudirce a zuci Allah ta'ala shi ya sani kun gano wannan da kyau amma ya tsayar da sallah ya tabbatar da babu abin bauta da cancanta sai Allah ta'ala ya imani da manzan Allah da abin da manzan Allah ya zo da shi wannan shi ne abin da yake wajibi a kan mutum in yi haka ya kange jininsa daga al'ummar musulmi kun ga nan sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faɗi guda nawa ɗaya waɗannan al'amuran al'iman kenan amma a suratul tauba sai Allah ta'ala ya faɗi abubuwa guda nawa biyu ko uku da Allah ta'ala yake cewa qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه أن يد وهم صاغرون kaga a can bai ce hatta ya shahadu Allah ilaha illallah ba sai ce a gaya din hatta yi utul jizyata an yadin wa musakhiruna anan kuma sai ya kawo hatta ya shahadu Allah ilaha illallah sai ya nuna maka abun ɗayan abubuwa guda nawa kenan biyu hadisi ya tabbatar da wannan aya kuma ta tabbatar da wancan tunda waccan ayar ta yi maganar manufa akan yaƙi ba za a tsayar da buɗe musu wuta ba hatta yi wa jizyata an yi dimo musakhiruna to yanzu idan aka fara ya kasu kuma suka musulunta fa za a ci gaba ko za a tsaya ba ga idan mutum yana bin tatsini a ci kaga ba za a tsaya ba za a ci gaba ne sai sun ba da sai sun ba da jizya dan Allah ta'ala ta yi hatta yi wa jizyata bai ci ta yu'minu bi Allah ilaha illallah ba eh ina fatan kun fahimci magana din saboda ga hadisi ga abin da ya bayar aya kuma ga abin da ta bayar sai a hada gaba ɗaya nawa kenan biyu ko su imani ko kuma su bayar da jizya ya zama na suna karkashin kulawa na musulunci ba zai bari a taba su ba ba za su bari a taba shi ba ولهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار mana yake cewa walahu ma kuma suna da ruwaya su su biyu wa da wa kenan eh bukhari da muslim to amma ai ba faɗi bukhari a baya ba hadisin muslim muka fara gabatarwa hadisin abu huraira eh har ka'idan take a inda kan ce ma musamman an faɗi ɗaya to ɗaya yana tare da buhari da muslim kenan walahu ma'ana anas radiyallahu an kuma su biyun suna da ruwaya daga anas ibn malik abu hamza khadimu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mai hidiman gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi tsawon shekaru goma yana hidima a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kace gani yadda ya tara ilimi yadda ya tara natsuwa yadda ya tara karantarwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin shi yana cikin waɗanda suke shiga gidan قال ya ce رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما يكن tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce salafun abubuwa uku man kunna fihi duk waɗanda suka kasance tare da shi waɗannan abubuwa guda nawa guda uku duk wanda ya haɗa su waje da bihinna halawatul iman wannan kan ya sami alawa ta imani ya samu zaƙi na imani ya samu abin da ake ce mai imani abubuwa guda nawa guda uku to karantawa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin faɗan abu da a lissafi yana taimaka maka rikewa domin ka lissafa hudu ka san kai a ringizan ɗaya in ka lissafa biyu ka san akwai ɗaya Fisa sai a gabata maka da adadin domin sai ka dinga lissafi kuma za ka yi shauƙin ka ji waɗannan abubuwa ne kuma za ka ji cewar ba su da yawa guda nawa ne guda uku ne abu na barko cikin uku ɗin an ya kuna Allahu wa rasuluhu ya zama na Allah da manzansa a habba ilaihi su suka fi soyuwa a wurinsa shi wa kenan shi mutumin shi mummunin min siwa huma ga dukkan abin da ba su ba duk abin da ba Allah ba ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya ji soyayya su tana ƙasa ne yana son su ne saboda Allah da manzo sun ce me a so shi mana ba wai dan shi din yana shi din suke so ba abu na nauke nan abu na ɗaya to haka yanzu kowa zai auna wannan ne daman kun san da karatunmu muna cewa ba da kowa ake ba da kai da kake sauraro da kai ake kun gano wannan balle ka ji cewar ayyo karatun da suwa na ake ko an bi ta kan suwa ne a'a ta kanka aka bi ya kake jin zuciyarka akan wannan abu na farko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma ya zamana Allah da manzan Allah su suka fi soyuwa a wurinsa akan waɗanda ba su ba me zai nuna maka haka a lokacin da Allah ya ce a bari wani wanda ba Allah ba ba manzan Allah ba ya ce a yi to sai mu ga wanne za ka ɗauka za ka ce na Allah yana magana ku faru makata ne eh kogo za ka ce wannan mutanen da ne duk waɗannan abubuwan kaga za su yi waje da mutum daga musulunci saboda haka wannan shine ma'auni ɗin ya za a yi a ga kana san Allah kana san manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine zamana idan Allah da manzan Allah suka sa kara ba za ka tsinke ba za ka tsallake ba kowa ya koyo koro kai ce ka tsallake ka ce ina wannan ya saba Allah ya saba manzan Allah to anan biyayya ka ga Allah da manzan Allah soyayya ka ga Allah da manzan Allah ta ɗara tawa ta wancan to amma idan ya zamana wani zai iya ce maka ka yi zai iya ce maka ka bari saɓani akan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka bi to lalle ka sani soyayya wancan ta saba mata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan fa ba wai ai magana ma ta yi daidai ba dan soyayyan ma ta yi daidai shi ma bala'i ya zama na yadda kake son Allah hamsin haka kake son wani wanda ba Allah ba manzan Allah ba hamsin daidai waje da kenan haka wani shine shirku taswiya da kafirai suke cewa abin nan izini sauwikun bi rabbil alamin wa ma adallana illa al mujrimun haka Allah ta'ala ke cewa wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wa minan nasi ana samu daga cikin mutane man wanda yattakhidhu min dunillah zai riki wani kuma bayan Allah wani wanda ba Allah ba shi zai kama damau shi zai makalkalewa yuhibbunahum suna son su ka hubbillah kamar yadda suke son Allah nawa daidai wa kun gano wannan daidai wa daida yadda suke son Allah haka suke son wannan to ina ga wanda yake tahi soyayyar ya ta dara yadda yake son Allah wani yana son Allah goma bisa ɗari ne ya ɗauki wani yake son hita sa'in bisa ɗari to shi kuma fa kun gano wannan da kyau ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله والذين امنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب دو ودن da suka bi da waɗanda aka bi ranar alkiyama za su baran bara iz tabarra allazina tubi'u min allazina tabu kowa zai barranta da kowa Allah ta'ala ya sauwaƙe to kaga tun kafin a jira na da kiyama kwanan mutum ya barranta da wani a nan duniya ya yi bara'a da kowa ya yi wilaya kamila ga Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zai zama na ba abin da zaka ce ba abin da zaka kudirce a zuciyarka sai abin da ya zo daga wurin Allah daga wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wannan kai ma kanka gata kai ma dukkan wani mai sauraron ka gata amma in dai ba haka ba to lalle ilallah ka dora shi akan doguwar hanya Allah ya sauke abu na biyu wa an shibbal mar'a ya zamana ya so mutum la shibbuhu illa lillah ka so mutum ba don komai kake son shi ba sai domin Allah to kun ga wannan soyayya da kake ma mutum daga yana ta samu asali daga wurin Allah to tun da kana son shi ne domin Allah sai aka gama karatu Allah ya sauwaki bai ɗauke ka a mashin ba sai ka ce kun bata eh kun gano wannan da kyau ya zo wucewa kai ka ɗauka ya ganka ashe bai ganka ba sai ya wuce shi ah duk yadda muke da wani ya zo ya wuce na ga mota shi babu kowa kuma bai ɗauke ni ba shi na sai a ɓata wai don ka bambanci soyayya da kake mai don Allah da kuma don abin hannunsa ko don matsayinsa saboda ka idan don matsayinsa kake son shi ko dan abin hannun shi kake son shi ko don faɗa a ji da yake da ita kake son shi to ka sani fa baka shiga cikin wannan ba ina fata mun gane wannan mu dinga fahimtar sharuɗa da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake gindayawa akan waɗansu al'amura abu na uku wa an ya kuma ya kyama ya guji an ya fil kufuri ya kasance cikin kafirci ba da iz an qadhahu minhu bayan da Allah ta'ala ya tsamar da shi ya kautar da shi daga kafirci kama ya karahu an yi qadhafu finnar kamar yadda yake jin tsoron kada a watsa shi cikin wuta abu na kenan na uku duk wanda ya samu waɗannan wannan ya samu alewa ta imani kasan alewa akwai zaki sosai da sosai ya samu ɗanɗano da ake ya ɗanɗano na imani abu na farko wanda ya kasance Allah da manzansa su suka fi soyuwa a gare shi min masu wa kuma eh abu na farko kenan amma za ga wani ya samu wani hoto kamar zai mai sujada to ina ga a ce ya ga mai hoton sarari kun gane maganar ya ga hoto kamar zai mai sujada ina ga ya ga mai hoton a sarari ya kake ganin zai kasance Allah ta'ala ya sauwake to haka wannan biyayyaka ga Allah biyayyaka ga bin ka'idoji na Allah ta'ala da ya gindaya shi zai nuna soyayyarka in yi kuma shi zai nuna kiyayyaka ko da baka faɗa ba abu na biyu ya zama ne yana son mutum ba don komai yake son shi ba sai domin Allah mai akhbar ya soke wajibinsa ya ce wa an yuhibba lillah ya zama yana so domin Allah wannan wacce kake nema za ka aura don mai kake son ta eh kun yi dariya eh tana son ta don Allah wannan tarafi ne kowa zai iya faɗa ita da awa kowa zai iya yi isa ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare ya ce lau yuqan nasu bi da'awahum inda ana bai ma mutane duk abin da suka kai kara a ɗauka a basu ladda rijalun amwala qaumin na mutane sun kai ƙara dukiyoyin mutane kawai yace ai motar nan tashi ce shikenan sai alƙali ya ɗauka ya baka a'a albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara albay kawo hujja tana tabbatuwa akan wanda ya kai ƙara shi zai kawo shaidu yanzu ka ce kana son Allah ka ce wancan dan Allah kake son ta sai mu ga alama kun gano wannan da kyau ko ta ce gaskiya ka rage gemu sai ce to ai daman an yi sabani a kan shi shine kuma ikhtilafin ulama rahama sai ka ɗaye shi eh kun gano wannan da ke ko ta ce gaskiya irin haddan nan da ka tasa a gaba ita tana tana so dai a ce kullum ana tare to shikenan tunda kana karatun qur'ani awa uku yanzu ka dawo da shi awa ɗaya da rabi wai fa kamar aure kenan sai na ga aure kuma fa mun gano wannan da ke saboda ka da'awa na ana so kowa zai iya yi kowa zai iya yi amma a gani a ƙasa kisa al-imam ibn kasir yake cewa fadin Allah ta'ala abin nan qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum yace wannan ayar raba gaddama ce akan dukkan wanda yace yana son Allah yana son manzan Allah wannan aya ta raba gaddama ta yana ta raba gaddama fattabi'uni ku bi ni kowa zai iya ce maka yana son manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kowa zai iya faɗa wannan ba shi bane da'awa ce kowa zai iya yi amma a ga alamar a aqidahi ta zama irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tauhidin sa ya zama irin na manzan Allah imanin sa ya zama irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama maganganin shi su zama irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kun gano wannan da kyau mu'amalarsa tufafin da ya sa irin tafiyarsa irin zamansa irin shirinsa irin maganarsa irin cin abincinsa irin abin da yake ci duk su zama irin na manzan Allah kaga wannan ko bai faɗa ba aka ce kai wani bawan Allah ne ko ba ka ki cewa ba da kanka za ka faɗi wannan amma mutum ya zo ya ɗauko bajujala yana kiɗa a masallaci yana tayi marisa ta sha kafsu wasu da tsabagen rashin kunya tsabagen rashin sanin wane ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tsabagen jahiltarsa wa mutum ya zo yana oyoyo rasulullah a ubillahi min shaitan rajim saboda tsabagen rashin sanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya dago ganga yana kida yana ya na Khadija Mustafa wasu kalmomi ne kufriya ko yana ya na balarabiya لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم لا تأخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم إنا نسألك السلامة والعافية لا إله إلا الله waɗannan irin kalmomi ne masu ƙarfin gaske ta kadu samawatu ya tafaffar na ne wannan mugayen maganganu ne ake jingina su ga afdalu khalqin lahi alal itlaq to ana ya na a ubillah mata manzo Allah ka dinga sifantawa a irin waɗannan maganganu Allah ya sauwaƙi Allah ya tsare mu wa an yakara an ya'uda fil kufri ba da iz an qadahu Allah min mutum ya kyamar fa ya kasance cikin kafirci bayan da Allah ta'ala ya tsamar da shi to ganin dole mutum zai zama akan riko da addini abu na farko abu na biyu akan addu'a annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana yin addu'a yana cewa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik ka tabbatar da addini na zuciya zuciyata akan addinin ka ya Allah sai ka dage da addu'a domin Allah ta'ala yana cewa wani qallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra Allah yana jujjuye zukata ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faɗa hadisi ya ce da yawa mutum zai waye gari yana mummuni ya waye gari kuma yana kafin ko ya kai marece yana mummuni ya waye gari yana kafin ba ga abin yanzu sai mutum ya dage da addu'a za a ga mutum fadda danshi shin alwala a jikinsa amma ya ce alwala shi ta kare zai je mai zai je sake alwala to haka fa imanin yake mutum yanzu sai ka je yana da wani abu ya warware mishi imaninsa to dole ne mutum ya ji tsoron komawa ya ji tsoro ya kasance cikin kafirci addu'a jajircewa akan tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sanin abubuwan da suke warware imani domin ka guje su shi yasa kake ganin malamai sun sauke wajibin da ke kansu sun rubuta ahkamun ridda a cikin littafansu a nan nan kurkusa muktasar khalil na khalil bin ishaq ya yi babi na ahkamun ridda babu ridda ya jero kakwasan shine kundin malikiya ya jero abubuwan da ke warware musulunci balle a cewa ko a bakinka akan ci ka ce da wani da wani ba musulmi bane sun fita daga musulunci a'a abin yana nan a cikin muktasar an riga an rubuta shi wasu kuma sun ware littafi mai zaman kanshi shine na waqiful islam ko na waqiful iman dole mutum ya san su domin me ya guje su kamar yadda ka san gana karanta na waqiful wudu'i don ka san abubuwan da suke warware alwala Allah ya tsare mu Allah shi kare mu walahuma kuma suna da ruwayar hadisi marfu'an marfu'i zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maki Allah yana cewa la yu'minu ahadukum imanin ɗayanku bai cika ya zama yana da cikakken imani hatta akuna ahabba ilaihi min waladi har sai na kasance mafi soyuwa a gare shi ciwa shi mutumin annabi sallallahu alaihi zama shi kafi so akan wa waladihi akan dukkanin ƴaƴansa wa walidaihi da kuma wa iyayensa guda biyu wannasi ajma'ina da mutane baki daya idan aka cire ƴaƴa aka cire asulu da far'u wa nan al'asulu su ne iyaye faru kuma su ne wa ‘ya'ya ya zama na duk faɗi tashi da kake yi ba a kan ‘ya'ya ba ba a kan iyaye ba to a kan wa kuma ba su ne da abin da suke wahalar da mutane yanzu ba to Allah ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare yake cewa imaninka ba zai cika ba sai ka fi son manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka fi biyayya sai ka fi ladabi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sama da ‘ya'yanka da kuma iyayenka da mutane kuma baki daya wan a jama'ina da sauran mutane to kaga sauran a jama'ina a nan malamai za su shiga ko an faɗe su a cikin nan a'a tunda ƴaƴa da iyaye aka faɗa kun gano wannan da kyau ko to ya zamana a nan malamai za su shiga a nan waye za su shiga duk sai ka fi son manzan Allah a kansu muddin wani malami zai baka doka da ta saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wai ka ga girman wannan malamin ka je ka aikata wannan aikin wannan karara ya nuna cewar ka ga girman malami sama da girman wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kai ma ka san kai ma kanka wannan hukuncin kuwaye kuwa Allah ya sauke وعن المقدام بن معد كرب الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث min حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله ورسوله مثل ما حرم الله رواه الترمذي وابن ماجه وعن المقدام بن معد كرب الكندي رضي الله عنه الله يقرأ مش يده in aka ce radiyallahu an Allah ya ƙara mashi yadda ko Allah ya yadda da shi ko Allah ya yadda da shi ko duka Allah ya yadda da shi kaga ala sighatil kabar kenan khabar kana ba da labarin Allah ya yadda da shi domin Allah ta'ala yana cewa sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar walladhina tabi'uhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yadda da shi haka nan kuma kace Allah ya yadda da shi addu'a kai domin Allah ta'ala yana cewa wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu maki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa yushikur rajulu muttaqiyan ala arikatihi mutum ya kusa mutum ar-rajulu mutum ya shafi wa kowa da kowa duk wani aka ba da sifarsa yushikar rajulu muttaki'an ala arikatihi mutum ya kasance yana kinshige yana kishingide akan kesansa akan kujerarsa yana kishingide ko akan fulansa ko akan matashin kansa amma idan aka ce arika shine gado da ake yi ko kujera da ake da katako kun gano wanda ke ko sai a zauna akan shi shi jaminsa shine me ara'ik yana kishin gida yuhaddithu bi hadithin yana karantar da mutane karatu yana karantar da mutane batutuwa min hadisi daga hadisaina ko daga maganganuna yana karanta wa mutane maganganuna fa ya ƙulu sai ka ji ya ce na wa bainakum kitabullahi azza wajal mu abin da ke tsakaninmu da ku shine littafin Allah fama wajadna fihi min halalin istihalalna duk abin da muka samu a cikin qur'ani na halas za mu halatta shi wa ma na fi min haramin haramna duk abin da muka samu a ciki na haram to haram ne ala maki Allah ya ce to ku fa saurara wa inna ma harrama rasulullahi mithlu ma harrama Allah lalle duk abin da ma'aiki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya haramta to daidai wa daidai ne da abin da manza da abin da Allah ta'ala ya haramta wannan sifa wa ake bayarwa eh sifa wa ake wa wannan eh ta tsini waɗannan gyauro ne ai kun san gyauro kun san gyauro eh ba gero ba gyauro menene gyauro abin da aka shuka bara kun gane ko na mutuwa ya mutu shi kuma da yake da ƙarfin rai ya kawo bana ruwan mana bana ta jika shi ya fito kaga shi yake fara isowa a cikin amfanin gona su yan ta tsina ai gyauro ne gyauran wa khawarijawa kun gane wannan ko gyauran mu'tazilawa ne su ne iyayen gidansu daga nan ta tsinancin ya fito suke cewa su ba ruwansu da me da hadisi amma su asalin matahiyar abin ba kai tsaye suka ce ba ruwansu da hadisi ba ta suka a'a ba ruwansu da ahadithul ahad hadisai da suke ghara'ib mana hadisi da yake ahad a sinadinsa an samu matakala ɗaya da mutum ɗaya ne ya ruwaito shi to babu ruwansu da wannan hadisin eh kun ga ta inda suka shiga sun manta ita karan kanta manzancin ba mutum guda iso da ita ba eh ba mutum guda iso da ita ba ana wasallam da ya tura mutum masu abun umair zuwa madina ba shi kadai bane to kuma sai a ce ba a kama maganar mutum guda kun gane wannan da kyau ko ya ga wannan shine waɗanda suke kurkusa da mu na wanda yake kai tsaye kwakwalanka suka kai su ne yan tatsini da suke ganin abin da yake halas a cikin qur'ani shine halas abin da yake haram shine me haram abin da yake haram a hadisi ba su yadda da haramcin shi ba kayan ko nan kai tsaye zaka ce masu cin kare ya halatta ko akwai haramcin cin kare a cikin ƙur'ani babu haka wani ɗanta tsine ya ce mu ya ce mu wai ai dabbobi takwas ne kawai suka halatta a ci sai na ce in sai ce ai ƙware kuwa yana faɗa haka daman ƙwaƙwalwa ta take akan samaniya ta azwaj min addu'ani sinani wa min al-ma'zun sinani na janyo mai ayoyin guda biyu nan bai iya jan su ba na fassara mashi su na ce su waɗannan ya ce eh waɗanda ba su ba ya ce a'a na ce to yanzu zaben da kake ci ba zabo agwagwa kaza zakara talatalu duk babu su a ƙur'ani kun gano wani fabu hitar lafi kafar sai ya ɗumauci bayan da ya gama gamsuwa akan wannan tabarkin ba na daidai ba ne sai na ce mai to a yanzu zan ce maka cin kare ya halatta dole ka yadda sai ce kamar ya sai na ce gaba kaɗan allah ta'ala ya ce ƙulla a jidu فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أحل لغير الله أتكين باب كري باب جاكي kun gano wannan da kyau ko to a cikin su babu kare dan shi ya dauki wal khayla wal bighala wal hamira li tarkabuha shine abin da ya ja ba dan a ci ba ba magana muke ba yana ce to shi kuma kare ba. kun gane tambayar dole tunda bai yadda da hadisin da ya haramta cin kare ba to kuma ba a magana ba to ko tunda Allah ta'ala bai haramta shi a faɗin shi da ya ce la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan kare ne a'a aw dama masfuhan kare ne aw lahma khinzirin kare ne haka dole dan tsine dole ya kama kare ciki kenan ɗaya kenan au lahama khinzir ko naman me alade kitse fa kashifa na alade kun gane maganar dan mai aya ta ce lahama khinzir to kitsan alade fa kun ga shine ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake ma al'umma shi tokaciya kada mutum ya ji cewar ya cika ya batse wai babu ruwan shi da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk wani wanda ya ji wannan to ya sani lallai ya kama gurɓatacciyar hanya ba hanya wacce take ta daidai ba ba ta farki ne wanda yake na daidai ba Allah ta'ala ya tsare al'ummar musulmi mun gano wannan da kyau sabili da haka za a ga ai dole dole ne ya gamsu sai da ya shuru ya ce kawai ba zai yadda ba akan ka'idar wajen hadu biya wastaqanata mu zulman wa ulwa kun fahimci wannan da ke ko Allah ta'ala ce inna iddata shuhuri inda Allah sana ashara sharan fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal arda minha arba'atun hurum ya kawo su babu su dan ya tashi tun daga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim har zuwa min aljinnati wan nas mu ga a inda aka faɗi ƙididdiga watanni saboda ka shi a wurinsu da da janairu da fabrairu da maris da afrilu da mayu da yuli yuli da yuni da yuli da satumba da oktoba da nuwamba da disamba da almuharram da safar da rabi awwal da rabi sani da jimadal ula da jimadal akhira da rajab da sha'aban ده رمضان ده شوال ده ذو القعده ده ذو الحجه ده دين تن امبا ده جنواري القراني امبا ده المحرم القراني ها امبا دي مارس القراني امبا دي ربيع الاول القراني ها تن الله تعالى شاي ان عده الشهور عند الله اثنا شهر شهرا اثنا عشر شهرا ان عده الشهور عند الله اثنا عشر شهرا يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حروف Allah ya wannan dandali ne na bata shi ku kasan dandali dama yadda yake dandali uban shagalallu ko ya bada taka yayi asara ko bai ta komai ba yayi ta sallah Allah ya dandali dandali ne na bata harkar ta tsinanci dandali ne na bata dandali ne na bata da batattu akwai wallazi ta walla kibar din babban su din da suke ji da shi a nan garin Mina wajen yadda yake musu fasara da suka ga dama saboda tsabagen mai wayo ne yana sana'a yana sai da gishiri da abin da ya shafi omo da sauransu da kayan shafe-shafe idan yi zai fito ya je ya alwala daga shagon shi yana fitowa sai ya wanke hannun zuwa ku'i daga nan kuma sai ya je wani wurin ya je ya kama alwalar na ce me yasa tun da yana sai da omo da ya ɗebo ruwan me yasa yi wancan wankewar ai kamata ya da ya ɗebo ruwan sai ya anta ya shi a fuskarsa amma da yake shi mai wayo ne sai ya wanke zuwa ku'i ko matsayin wanke hannu sannan kuma sai ya zo wanke kuma zuwa Allah ya sauke ƙa'ida ita ce mallam ya rada bi qada'i Musa ya rada bi qada'i Fir'auna duk wanda bai share kasuwa share masallaci ba zai ta kasuwa duk wanda bai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ga ya dauko wani mutum yana bi haka ne ko baka bane duk wanda bai bi manzon Allah ba sai ya bi wani wannan kuma haka ka'ida take kuma kai ka san bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai zai bi kororo ne yana bin mutane ba duk wanda bai ji magana manzon Allah ba sai ya ji ta wani haka ki ko ba haka ba duk wanda bai ji magana annabi Musa ba sai ya ji tawa ta fir'auna amma wai ya zauna haka kawai ba su yi wa manzan Allah biyayya ba kuma ba zai ma wani ba a'a kai ina a inda bai wa manzan Allah ba sai yayi wa wani Allah ya sauke biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tana da rassa masu tarin yawa za mu shiga cikin rassa babu tahridihi ala luzumi sunnati wa targhibi fi zalik wa tarki al bid'i wa tafarruq wal ikhtilaf wa tahzir min zalik babu tahridihi babin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake zaburarwa yake kwadaitarwa ala luzumi sunna akan luzumtar sunna karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi na وسلم da ya shafi aqidar shi aqidar shi kuma irin aqidar annabawa ce duka da abin da ya shafi mu'amalarsa da abin da ya shafi ayyukansa na zahiri da na baɗini والترغيب في fi zalik da kuma yadda ake kwadaitawa fi zalik ka kwadaitawa kenan ko domin fi ta biyu wa fi zalik da kuma kwadaitawa aka haka wa tarkil bid'i da kuma barin dukkan bid'o'i wa tafarruqi da kuma barin duk abin da zai rarraba kawunan mutane shine me shine bid'a duk abin duk wannan rarrabuwar da kaga kawunan mutane sun rabu shine akan bid'a akan bid'a ce inda za a zo kowa ya saki nashi ya kama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi shi kadai za a rarraba ba za a rarraba ba shikenan domin abin bauta kwaya ɗaya ne shine wa abin bi kuma guda ɗaya shine wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan an kammala to amma ya ce a'a wai ba za ka gane manzan Allah ba sai ya ginda ya maka wata bahar maliya wai sai ka ketare ta za ka gane manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga dole kuma a samu mai rarrabuwa domin kowa zai ce to kuma nashi za a bi haka ne kuma haka bane wal da kuma yadda annabi sallallahu ya tsoratar akan barin sabani wa tahziri min zalik da tsoratarwa akan haka wa qaulillahi ta'ala da kuma faɗin Allah ta'ala da yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah wai wannan ne wai ake cewa wai makin manzan Allah wai wannan mutum ya ji tsoron Allah mana mutum ya ji tsoron Allah akwai wani daga cikin magabatansu yake cewa ana yana zagin ibini taymiya ana zagin ibini taymiya wani ce ibini taymiya yana da bala'in girman kai sai wannan sufin suna rikici da ibini taymiya ba sai ce bai yadda da wannan ba bai yadda a ce wai ibnu taymiya yana da girman kai ba saboda me yace saboda Allah ta'ala ya ce sa asrifu an ayati alladhina na fil ardi bighayri al-haqqi wa in yaraw wa in la yu'minu biha yace shi go ibnu taymiya Allah ta'ala ya buda mai qur'ani ne kamar ka ce gashi nan a gaban idansa yana daukan wanda yake so ya dauki wannan ayar ya dauki wannan ayar saboda ka yace shi bai yadda ibnu yana da me domin Allah ya ce zai karkatar da ayoyinsa ga dukkan waɗanda suke da girman kai kun gane maganar kuma ga Allah ta'ala ya buɗe ayoyin shigawa ya ce to bai dai ibn timiya yana da girman kai ba wannan fa wa fikum samma'una lahum ne wa shahida shahidun ne min ahliha yana cikinsu ne fa yake faɗan wannan maganar kun gane wannan da kyau ko to kaga irin waɗannan ba za ka bashi hukunci irin na sauran ba duk cewa shi din yana cikin su ne amma ba tsindin ba yake cewa laqad kana lakum fi rasulullah Allah ta'ala yake cewa laqad wallahi domin lamun lamun lifta da ice aka wata ga qad tawti'at lil qasmi ai jawabi ne lil qasmi al mahzuf wallahi laqad kana lakum fi rasulullah rantsuwa da Allah tabbas zahir haƙiƙa ya kasance muku ga ma'aikin Allah uswatun hasana kyakkyawan abin koyi in kuka ɗauki rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce kyakkyawar abin koyi a tare da ku a da shi a ayyukan shi a mu'amalar shi a zamantakewar shi da iyalinsa a kasuwancinsa a komai da komai nashi wannan ga kowa ga kowa kasan abin yana da tsada sai Allah ya ce liman kana yarjullaha ga dukkan wanda ya kasance yana kwaɗayin Allah yana son Allah yana fatan ya haɗu da Allah wal yawmal akhira ga dukkan wanda ya kasance yana son ranar tashin alkiyama yana son ranar tashin alkiyama hisabinsa ya zama da sauki wa zakarallaha kafira kuma ya ambaci Allah ambato mai yawan gaske akan wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama domin Allah ta'ala ya turo annabi sallam da littafi ya sanya shi yi bayanin littafin kun gane ko shi kuma rasulun ya yi bayanin littafin nan da bakinsa ya yi bayanin littafin nan da ayyukansa wa ƙaulihi ta'ala da kuma faɗin Allah ta'ala da ya ce shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan wallazi auhayna ilayk wa ma wasayna bihi na ya kawo wannan innal ladzina farraqu dinahum wa kanu shay'an lasta minhum fi shay' inna ma amurhum Allah kuma yunabihum bima bima kanu ya'malu ya kawo yaf'alu lasta minhu fi shay a nuska ta bai kawo wannan ba wa qawlihi ta'ala da fadin Allah ta'ala da yace innal ladzina farraqu dinahum ana akwai ruwaya guda biyu akwai ruwaya ta farko innal ladzina farraqu dinahum akwai kuma innal ladzina farraqu bambancin su innal ladzina faraqu dinahum lalle dukkanin waɗanda suka rabu da addinin su suka ajiye addinin daban suka koma wani wurin kuma suka kama wani abun da ba addini ba shine faraqu dinahum imam shatibi rahimahullah ya nasanta wannan ya nasanta wannan qira'a mana qira'a ce in kwakwalwa ta bata abin da bata akhawan hamza da kisa'i suka rabu da addinin su suka koma wani wurin kuma suka kama masu kenan kun gano wannan da ke kusa ga kama wani abin da ba addini ba lasta min fi shai kai baka cikin su a kowane bangare kai wa kenan annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma innal ladzina farraqu dinahum lalle dukkanin waɗanda suka yi ma addinin su a yaga eh kowa ya tafi nan ya tafi nan ya tafi nan ya tafi nan kenan suka daddatsa addinin eh lasta minhum fi shay kai baka cikin kowanne daga cikin su Allah ta'ala ya wanke manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko dai suka rabu da addinin suka koma gefe ko kuma suka yi ma addinin ayaga kowa ya dibi nashi ya ce in an shiga ba a fita ko ya zo ya dibi nashi ya ce a zo a shiga in an shiga har gidan aljanna ko kana sallah ko kana umara in dai baka shiga ba baka ciki kun gane wannan sai Allah ta'ala ya ce da manzon lasta minhum fi shay' baka kansu baka tare da kowane daga cikinsu wannan maganar malam ne ya faɗa sai fa ta'ala da faɗin Allah ta'ala ayat tana na a shafin kare cikin suratul an'am sai ka je ka karanta ta to amma bambancin majalisarsu su ba a karanta da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a karanta da mu'ujizozinsa a karamomin wasu ake karantarwa falalar wasu ake faɗa ana faɗa ana faɗa ana faɗa ana faɗa haka ji to daman ba a karanta da shi falalan manzan Allah ba balle ya ganta a falalan wani ake faɗa mashi har yazo yake ganin ai wani ma ya fi manzan Allah nesa ba kusa ba Allah ta'ala ya sauke wa qauli na biya wannan bashin kenan ku wa qauli ta'ala da faɗin Allah ta'ala da yace shar'a lakum min ad-din Allah ya shar'anta muku addini ma wasabihi nuhan ma al-mawsuliyya fidul umum كذاك من ما تفيدان معا كل الأموم يا ya فاسمع ما وصى به نوحا دكنا أبن دا الله يما النبو نوح وصي وصيا دشي يمش أمرني دشي wallazi auhayna ilaik da kuma dukkanin abin da muka yi wahayin shi zuwa gare ka shi aka shar'anta muku isa ya ce shara'a lakum ya shar'anta muku shi wa kenan Allah ya shar'anta muku min addini na addini ma wasa bihi nuhan duk abin da yayi wa annabi nuhu wasici da shi yayi mishi umarni da shi wallazi auhayna ilayk da kuma dukkanin abin da muka yi wahayin shi zuwa gare ka ya kai wannan annabi mai darajawa kenan wa ma wasaina bihi ila ila ibrahim da kuma duk abin da muka yi wasici da shi zuwa ga ibrahim wa ma wasaina bihi ibrahima da duk abin da muka yi wasici da shi zuwa ga annabi ibrahim alayhi salam wa musa da kuma annabi musa salam wai menene wannan abin eh shin menene abin da allah ya wasici da shi zuwa ga annabi nuhu menene abin da ya wasici da shi zuwa ga manzan allah sallallahu alaihi wasallama menene abin da ya wasici da shi zuwa ga annabi ibrahima me ya wasici da shi zuwa ga annabi musa da annabi isa an aqimu dina shine ku tsayar da wannan addinin ku tsaye da hicicci kada iyaye kenan kada ya karkata ku tsaye da hi ku tabbata akan addinin irin na annabi nuhu irin na annabi sallallahu alaihi wasallama irin na annabi ibrahim irin na annabi isa irin na annabi musa wala ta tafarraqu fi kada ku rarraba a cikin addini to wai wanda ya kawo rarrabar kai ka zo ka ce a dinke wai sai ake ganin ka kai kai ne kake baka son a haɗu wai kai kake raba kan al'umma kai da ka ce a dinki a ina ka ce a ɗinki akan kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah akan haka fa wai sai aka ce kai ne baka son zaman lafiya kai ne baka son mutane su nan kan mutane ya haɗu alhalin kai kake kira zuwa ga tauhidi shi kuma tauhidin nan ma'anar shi shine haɗuwa wahada yuwahidu at-tauhid shine fa a zama tsintsiya maɗaurin ɗaya ɗaya ne da'awar annabawa gaba ɗaya al'umma ta kasance tsintsiya maɗaurin ɗaya shi yasa aka kaɗe ta abin bauta aka kaɗe ta abin bi ta yadda inda abin bin suna da yawa kowa zai ce abu nashi sai zama nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kadai za a bi addini irin nashi maganganu irin waɗanda ya zo da shi duk wani nau'i na ibada irin wanda ya zo da shi irin wannan za a yi kuma kin yin irin wannan zai janya mu mutane abinda da yake ba shi ne daidai ba Allah ta'ala ya irba'a wani irbaut bin sariyata radiyallahu anhu qal wa adana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama maw'izatan balighatan zarbat min al'uyun wa wajalat min kulub fa qala qailun ya rasulullah ka anna hadhihi maw'izatu muwaddi' fima ta'hiduna ilay fama ta'hiduhu ilayna فما تأهده إلينا فقال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة rawahu abu dawud wa turmuzi wa sahaha wa ibn majah mun ji ruwayar hadisin ko ya ce wa anil irbab bin sariya an karbo wani hadisi daga irbab dan sariya Allah ta'ala ya kara mashi yadda yake cewa wa azana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mau'izatan baligha annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare ya yi mana wa'azi wa'azi mai shiga jiki domin wa'azin manzo Allah sallallahu haka yake ya zama na a tsoratar a kwadaitar a karanta da mutane a ƙida a karanta da su ilimi a tarbiyyantar da su a wajahar da su zarafat min al sai da idanuwa suka zubar da hawaye wa wajilat min al zukata suka razana suka kadu fa ƙa'ilun ya rasu rasulullah sai wani mai magana ya ce ya ma'aikin Allah ka anna hadhihi mau'izatu muwaddi'in wannan kamar ka ce wa'azin mai ban kwana famata ahiduhu ilaina ya ma ake Allah me ka ban mana tun daga alamun kamar ka tafiya ne me ka ban mana faƙal sai ma'aikin Allah ya ce usikum bi wallahi azza wa jal ina muku wasici da jin tsoron Allah ta'ala mai girma da ɗaukaka usikum bi wallah ina muku wasici da jin tsoron Allah kuma Allah Ta ya ce wala sai usayna ladina utul kitaba min qablikum kuma iyaku. an kula. tun tsoron Allah ta'ala shine riko da abin da Allah ya umarni da kuma nisanta duk abin da Allah ta'ala ya hana wani shine jin tsoron Allah wasam'i wa ta'a kuma ku ji ku bi ga gawa kenan ga shugabanni wa in kana abdan habashiyan ko da ko shugaban nan bawa ne dan kasar habasha gashi bawa gashi baki abubuwa no kenan biyu ku ji ku bi a wata rawa in ta'ammara alaikum ab ko an ɗora muku bawa ko kuma bawan ya zama shugaba a kanku ƙarfi da yaji ba ku kuka zaɓe shi ba fin ƙarfin ku i ya zama shugaba dole ku ji ku bi an gano wannan da kyau domin wannan shi zai sa al'umma su samu kwanciyar hankali in ba haka ba kuma za a zama katilan makatulan in ji kalar rabi ce katila makatula da sauke ma'aikin Allah yake cewa fa inna man ya'ish minkum yadda al'amarin yake duk wanda ya tsawon rayuwa daga cikin ku ba'adi nan ko goce akwai fa inna man ya'ish minkum ba'adi duk wanda ya tsawon rayuwa ya rayu daga cikin ku bayana fasa ya ikhtilafan kafira zai ga sabani mai tarin yawa sabani a aqida saɓani a maganganu saɓani a komai da komai zai ga saɓani a ayyuka zai gansu masu tarin yawa fa'alaikun bi sunnati to ku yi riko da sunnata wa sunnati khulafa'ir rashidin ku yi riko da sunna na halifofi shiryayyu almahadiyyina masu shiryawa sunna no kenan kun yi shiru akwai sunnarsa akwai kuma sunawa kuma kowace a yi mai a yi riko da ita gangan sai sa ya ce ta masa ku biha ku yi riko da ita sai ya kawo mai ba'un fastamsik billazi ohe ilaik kun gane wannan ku yi riko da ita gangan saboda haka yanzu sunan manzan Allah sallallahu sallama za a yi riko da ita sunan halifofin manzan Allah sallallahu sallama za a yi riko da su su kuma halifofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su ne abubakar umar uthman ali kun gano wannan da kyau ko saboda haka yanzu abin da waɗannan suka yi za a kira shi bid'a ko za a kira shi sunna ina nufin fa za Allah bai yi ba amma waɗannan suka yi kun yi shiru sunna kenan kuma za a yi riko da ita kun gano wannan da kyau wannan zai nuna muku kida humancin mutumin da zai ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai hada qur'ani ba sai na Uthman ne ya hada qur'ani idan ku ce bid'a babu wajibi babu kaza babu kaza to ai manzo Allah bai hada qur'ani ba ai sai na Uthman ne ya hada qur'ani kuma yayi bid'a don yayi abin da manzo Allah sallam bai sanya shi ba eh kun gano wannan da kyau don menene wannan sunna ce kiran sallah ranar juma'a kafin kiran sallan farko waye fara yi sunna ne ko ba sunna ba ne kun yi shiru ko don ba yi ku kun gane wannan da kyau saki uku lokaci guda ya zama saki uku waye tabbatar da shi ake ce da ku umar sunna ne ko ba sunna ba ne wai na ga kamar jin tsoron bada kuke yi za mu dasa aya a nan gobe za mu sake maimaito kan hadisi din subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk